Masu kallo Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin nan naku na ina kwananku. Shirin da ke zuwa muku daga nan shahararriyar tashar nan taku mai farin jini na Dimokuraɗiyya TV. Shirin ina kwananku shiri ne da kan tattauna muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar mu ne yau da kullum. Wani lokaci yakan tsallaka ƙetare domin jiyo muku ababen ban mamaki, ban al'ajabi da kuma ban sha'awa a sassan duniya baki ɗaya. Har kullum dai ni ce takunnan Zainab Idris zan jagorance ku a cikin wannan shirin. A yau mun yi muku kamun babban baƙo malami da ke koyarwa a jami'ar jihar Kaduna mai suna Abdullahi Abubakar Gwandu. To Malam barka da zuwa. To masu kallon mu eh, salamu alaikum eh, afuwan eh, malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna wato Kaduna Polytechnic. To masha Allah. To Malam ina kwanan mu. An tashi lafiya ya jama'a. Lafiya kalauya harkoki. To harkoki ana nan ana tattabawa. To masha Allah eh. muna godiya. Allah ya karu asiri. To amin. To masu kallo kafin mm. shirin namu ya ɗaura ga wannan saƙon. za ku iya rediyon mu a shafukanmu na sadarwa facebook youtube instagram tiktok a dimokuraɗiyya tv sai shafinmu na yanar gizo www.dimokuraɗiyyatv.com kotun koli ta halasta ci gaba da amfani da tsofaffin kuɗaɗe har zuwa watan sha biyu Madalla barkamu da dawowa. Malam gashi yau maudu'in da za mu duba. Za mu yi duba ne a yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki a wannan lokaci. A kwanakin baya duka duka bai kai wata biyu ba. Da aka rantsar da sabuwar gwamnati. A inda mutane suke da yaƙinin cewa a baya wancan taɓarɓarewar arzikin wannan lokacin suna yakinin wannan gwamnatin za a samu mafita. Sai kuma gashi duka duka ba a wuce awanni da rantsar da wannan shugaban mu ba na wannan lokaci wato Bola Ahmad Tinubu sai aka ji ya janye tallafin man fetur. Kuma ana tsaka da wannan sai gashi abin da yana wasa wasa wasa wasa yanzu gashi ya riga ya yi hawan da ma ba a taɓa yin shi ba a ƙasan nan. Hakika. Yadda ya sa hawan farashi da ko farashin komai ya riga ya daga to ya kake duban wannan tabarbarewa arziki tattalin arziki to a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wato hajiya zainab ah, yan kalmar tura sukan ce issue of the moment wato lokacin abu a yi shi haka eh to tattaunawa ta zo daidai gaba ta zo daidai lokaci mm-hmm. saboda wannan matsalar duk inda ke ji mm-hmm. ko a teburin mai shayi eh ko a majalisar da cije ta unguwa ko ta matasa wannan dai magana ce haka eh ita ake yi ban sani ba ko kuma ta a cikin gidaje mm. eh ko kuna yi amma dai mu maza dai duk inda ka je magana ce ita wannan to ita wannan matsalar wato masana tattalin arziki masu bibiyar abubuwan da suke kai da kawo a kasan nan yau da kullum da manazarta mm. wannan abin bai zo musu da mamaki ba uh, kuma ba abin da ta ce wai ba zato ba ne eh, da yawa waɗansu mutane sukan ce ai abu ya zo musu tantan. Mm. ba sanarwa mm. babu bayani mm. ba su yi zato ba ai su ba haka suka yi tunani ba eh. to idan kika yi nazarin abubuwan da suka faru a najeriya a baya shekara ta dubu biyu da biyu farkon ta nake ji ko dubu biyu da ɗaya ne ban iya tuna lokacin hmm. ah, majalisar ƙasa da kuma malasa wakilai da dattijai sun sa wa dokar wato ah, sarrafa mai ta ƙasa da ake kira da turanci petroleum industry act hmm. to wannan dokar ta yi sha'anin mai da kasuwancin mai da tono shi da duk abin da shafi mai a Najeriya. Mm. Ta mai tuka hanci ta mai garan bawul mm. kuma a wannan dokar gwamnati ta janye hannunta kacokan mm. gaba ɗaya da duk wani sha'anin da ya shafi harkar mai an mai da shi sha'anin kasuwanci. Wannan dokar kuma shugaban ƙasa ya sa mata hannu a wannan lokaci Malam Muhammadu Buhari. Na biyu 'yan takarorin shugaban ƙasar da duk muke da su manyan 'yan gaba ga daɗa wato da shi eh, alhaji eh, bula ahmed tinubu da alhaji atiku abubakar da fita obi waɗannan sai su ne 'yan kan gaba to dukkansu sun faɗa a fili wurin kamfen nasu wato gangamin neman ƙuri'ar 'yan najeriya na cewa fa wannan tallafin duk wanda ya hau zai janye shi dukkansu. saboda kama 'yan siyasa masu maganganu na wannan fati wannan ya soki wancan to duka su dai eh, suna maganganu ne wanda saka dama amma dukkan su sun yi alkawarin cewa za su janye tallafi shi fita Obi ma abin da ya ce cewa maganar tallafi masu kam ne wato wata yaudara ce wata ƙarya ce to na uku kasafin kuɗi da aka yi na bana wato 2023 babu maganan wani tanadi na tallafi a cikin shi saboda haka duk wani kuɗi da gwamnati za ta kashe wanda bai cikin kasafin kuɗi wato yana cikin tsarin da lauyoyi da masu shari'a suke kira null and void wato abin da ba ya saba ma doka saboda haka kuma bai da mazauna bai da matsaya a matsayin doka to nazarin abin um, kasafin kuɗin da aka yi bara mm. na 2002 mm. an yi tanadin wato uh, subsidy a cikin shi wato tallafi eh, tanajin nan kuma zai ƙare har zuwa ƙarshen watan shida mm. to amma kada ki manta ita wannan gwamnati an rantsar da ita 29 ga watan biyar to da sanar da lokacin da ake rantsar da gwamnatin a takardar da yake karantawa ta rantsar da shi to nan ne abin da ya ba 'yan najeriya mamaki saboda idan har za a cire tsaye sai a dakata zuwa lokacin da wannan wa'adin ya cika mm. to amma tun nan wurin rantsar da shi takardar da yake karantawa ta karɓa milki mm. da godiya ga 'yan najeriya sun zaɓe shi mm. a nan ya faɗa cewa subsidy is gone wato tallafi ya tafi ya ƙare mm. daga yanzu babu shi mm. to tun daga wannan ranan daga wannan lokacin mm. yana wannan bayanin wajen karfe goma na safe yana miki tabbacin kafin wani ma bai kai goma na safen ba yana gama wannan bayanin eh, yana cikin bayanin wasu gidajen mai aka fara rufewa kwanai wasu gidajen mai suka rurrufe eh. wasu gidajen mai nan take suka je suka adjusting daidaita kuɗi kuɗin mita su suka ƙara kuɗi to saboda haka ba wani abin mamaki ba ne sannan idan kika koma har yau wajen shi maganar subsidy wato shi wannan subsidy wa tallafin an fara shi tun farkon 1970 a Najeriya. Gwamnatocin suka biyo baya suna ta yi suna ta yi har zuwa dai wannan lokacin. To, idan kika duba in aka ce tallafi Ah, shin tallafi ana yin shi ba iyaka tallafi ana yin shi ne na lokaci to kafin mu daura eh. wannan to jama'a kuna dai jin yadda malam yake kwararo mana bayani akan yanayin yadda tattalin arziki ta ɓarɓarewar tattalin arzikin mu a ƙasa to kafin nan ya ci gaba bari mu amsa wannan saƙo. idan gari ya waye tabbas duhu na yayewa tashar dimokuraɗiyya tv ta zakulo muku wani sabon shiri da zai rika zuwa muku kowace safiya tun daga ranakun litini zuwa juma'atu babbar rana da karfe takwas na safe. kutar shirin ina kwanan zai rika tattauna muhimman batutuwa da suka shafi rayuwarku na yau da kullum. Wannan abin da yake faruwa tabbas ya nuna cewa ɗan Najeriya yanzu ya fara sanin me ake kira demokradiyya. Demokradiyya wannan gaskiya. To a ina ne kake ganin ake samun jinsin mace da namiji a cikin kalamai musamman na Hausa. Da kuma fashin baki a kan halin da ƙasa ke ci. Da a baka Najeriya ka zama shugaban ƙasa, gara an shata maka wani daji a ce ka da wannan dajin ya zama Ingila ya fi sauƙi da ka zo a ce ga Najeriya ka gyara ta. Fitar shirin ina kwanan ku. Tare da ni taku har kullum. Soy lo que quieres. To madalla mu da malam muna ji ka ce ta abu ya kasu kashe. Haka. Eh. To ai wato idan kika duba duk abin da aka ce tallafi ne. Wato abu ne ake yi na gaggawa domin a wata maganin wata matsala ta gaggawa. Haka. ana gamawa kuma shi kenan an naɗa tabarma kasuwa ta ci ta watse to amma abin mamaki shi tallafin najeriya yanzu ana maganan kusan shekara arba'in ko hamsin har kullum magana tallafi ake har ma ya kai ga matsayin cewa ɗan Najeriya ya ɗauka tallafi abu ne na dindindin har tashin duniya. Wannan gaskiya ne kamar yadda kuma ka ji ah, kuma su shugaban wannan gwamnatin tarayya take cewa za ta ba ma 'yan ƙasa tallafi. Haka. Na domin rage raɗaɗin janye eh, wannan. Na cikin tsawon wata shida. Eh, na wata shida. Eh. Kuma a yanda suka faɗa sun ƙididdige yawan mutanen da za su samu wannan tallafi. Yawwa. Masu ƙididdiga a yanda suka yi binciken cewa mutum duk wanda ya samu wani tallafi zai samu dubu takwas ne. Mm, duk wata. Duk wata. A tsawon wata shida. A tsawon wata shida. To kuma a yanzu yadda muke cikin wannan rayuwan kana ganin cewa dubu takwas ɗin nan zai iya ɗaukan magidanci kai ba ma magidanci ba ko <laughs> da a ce dai wannan zai ishe shi ya gudanar da harkokin shi har na wata ɗaya. To mu masu nazari ga akan sha'anin tattalin arziki mm. da mun so ita gwamnati wato ta yi bincike kwakwaran bincike ta yi kuma abin da ke kira conversation da 'yan Najeriya wato ta nemi ra'ayi da tunani a yi bincike menene ma matsalolin 'yan Najeriya kuma menene 'yan Najeriya suke bukata sannan kuma wace hanya za a yi maganin waɗannan matsaloli. Halin da ake ciki yanzu, mm. duk wanda ya ce 'yan Najeriya ba su cikin tsanani, mm. mummunan damuwa. waɗansu ya taɓa tunaninsu. Yanzu dai ba ma ka tsaye ba Me ma asalin abin da ya kawo wannan taɓarɓarewar arziki? Matsale wato karyar tattalin arziki abubuwa da suke jawo shi yana da yawa. Mm. Wato kin ga na farko wanda yake duk gwamnatin ta zo ta gangami a kan shi amma kuma an kasa samun mafita. Haka. Wato na farko shine cin hanci da rashawa. Yes, Shi ne yana cikin waɗanda a ginshiƙar ɗin. Na biyu akwai wato kalmar turanci ban san ma'anarta ba da hausa wato ana kiran shi mono economic system. Mm. Wato ƙasar da ta dogara da abu ɗaya shi yake yana haifar da wannan matsalar yawwa abu daya eh, abu daya shi ta dogara da shi idan ya yi kyau komi ya yi kyau idan ya lalace komi ya lalace sai kasa ya tsaya cak sai kasa ta tsaya cak da wadda dan samu girgiza mm. sai kasa ta tsaya cak wato shine man fetur mm. man fetur shi Najeriya kadai ta dogara da shi wanda take fitarwa waje kuma hanyar samun ta daga waje man fetur dinnan shi ke ba da kaso fiye da 90 cikin ɗari na shi hanyar da take samun kuɗaɗen waje shi yake ba da kaso cikin ɗari nashi hanyar da kuɗin gwamnati take samu na tafiyar da al'amuranta shi yake ba da fiye da kaso kusan saba'in cikin ɗari nashi to wannan rashin tunani ne yan karin magana suka ce da turanci don't put all your eggs in one basket wato kasa ai ko kuɗi kake da su mm-hmm. kana da aljihu guda biyar eh, to eh, ka rarraba ko da an zare nan dai akwai nan ko ya faɗi a samu matsala to mala akwai wasu hanyoyi ne da za a bi domin magance irin wannan abin akwai hanyoyi da yawa mm. ah, wato duk ƙasar da take neman ta ci gaba akwai ginshiƙan tattalin arziki da take ginawa ta bunƙasa su ta ƙarfafa su. Mm. Inga misali ba mun ce man bai da amfani ba tare da man suna tafiya tare sai a nemo waɗansu abubuwa misali a ƙarfafa aikin gona yawa ƙasashe da dama da shi suka dogara kuma aiki diba yanzu shi aikin gonan nan babban muhimmancin shi ba wai kawai ya samu ma ƙasa kuɗin shiga da samun ma al'umma aikin yi ba rayuwar ma ba ta tafiya sai da shi. Gaskiya. Saboda kowa dole sai ya ci abinci yake rayuwa yake jin mm. daɗi yake samu natsuwa. Shi ne ma zai kara haɗa don zumunci tsakanin wannan bangare da wancan bangare. Eh, to kin ga na farko kenan. Mm. Na biyu masana'antu. Yanzu ki duba nan ɗakin da muke. Mm. Akwai na'urori kala-kala abubuwa kala-kala a cikin nan ɗakin. wasu za ka hankalinki zai iya kaiwa gare su wasu ma ba za ki da yanzu a nan ɗakin in ban da fiwa wuta ɗin nan me ake yi a Najeriya ki duba ka faɗai wane ne aka yi a Najeriya to duk ƙasar da take haka dole ta tabbata cikin talauci ta ɗaura aure kuma aure irin na zobe da ba a rabuwa da talauci gaskiya kin ji wannan mm. na uku akwai abubuwan da ake kira wato da turanci infrastructure wato manyan abubuwa da ƙasa take dogara da su dogara irin ta zamani wanda yake rayuwa ta zamani da ci gaba na zamani har su masana'antun da aikin gona da sauran abubuwan rayuwa ba su dogara su tafi yadda ake bukata idan babu su. Misali wato ingantacce wutar lantarki. wani misali shine wato idan ana samun ruwan sha mm. tsaftatattun ruwan sha birni da ƙauye mm. idan akwai bene ko mai tsawon hawa nawa ne ruwa na zuwa mm. misali a ce akwai cikakken tsaro ga al'umma mutum zai kwanta ya bacci ba tare da tunani ba cikin kwanciyar hankali ba tunani ba fargaba kuma duk inda za ka je ko dare ko a rana ba ka tunanin wani zai maka barazana da rayuwanka ko a dukiyarka to a hanyoyi irin na mota na jirgin ƙasa na jirgin sama harkar jirgin ruwa da irin waɗannan abubuwan to su ne waɗanda banda su kuma akwai su kuma wanda abin da ke tallafa ma waɗannan mm. wato idan 'yan ƙasa suna da ingantaccen ilimi akwai tsari na ilmantar da 'yan ƙasa kuma tsarin nan za su samu indimi ingantacce wanda za su ba da gudunmuwa ga ci gaban ƙasa. Thomas kallo kada kuma takuna tare da shahararriyar tashar nan ta kuma farin jini na demokuraɗiyya TV a cikin shirin nan naku na ina kwanan kafin dai shirin namu ya ɗaura bari mu yi ratsi. Da shan alheri. shine da shan kwarai da shan albarka mai haifar da ɗimbin nasarori a rayuwa. Masu kallon mu ƙayataccen tashar nan taku mai farin jini Demokuraɗiyya TV ta sake zaƙulo muku wani sabon shiri mai suna da shan alheri. Shirin da zai rika tattaunawa da fitattun mutane masu albarka inda za mu ji sirrin rayuwar tasu ta inda 'yan baya za su amfana. kasance tare da mu a duk ranar Lahadi karfe tara na safe tare da ni Nafisa Awwal. Tuma da labarkan mu da dawowa. Malam kana ta kwaro bayani mm, yadda mm. abubuwa yake ta wakana da hanyoyin da za a bi to akwai wasu hanyoyi da za a iya bi domin magance irin waɗannan matsalolin. Eh, akwai hanyoyi masu yawa. Mm. To amma ba kamar yadda 'yan Najeriya suke tunani ba. Haka. mafi yawan muna tunanin idan matsala ta zo ko wani shugaba ya zo shi kenan warware mana wannan matsala sai mu koma mu kama hannunmu mu zauna kowa ya rungume hannunsa yana jiran wai wani ya gyara mishi kasa satin da ya wuce ina kallon wani bidiyo mm. na wata yarinya ita ma matashiya ce kamar ki kuma eh, sana'a ko iri daya ce mm. ta wani bidiyo cewa ɗan kasuwa mai tsayar da kayan da ba su da inganci ko ya rage ma'auni. Malamin makarantar da ta ce sai ɗalibai sun ba shi kuɗi ko kuma ya kwanta da yarinya sannan ya ce sun ci jarabawa. Ɗan siyasa da za a ba hakkin al'umma ya danne. Ma'aikacin gwamnati da bai zuwa aiki kan kari wani lokaci ma bai zuwa aikin. kuma idan an ba da kuɗi in wata yayi a bayar ba su ta ihu ta ihu ai bai ga Allah ba mm. to ga sunan dai ta zayyana abubuwan duka abubuwa ta zayyana ta ce duk waɗannan ma bannata ne bannan kuma suke yi amma su ba su ganin suna bannan sai dai wani suka zura wa ido ya gyara Najeriya wannan haka yake to bayan ga abin gyara a tattara da su to gyara ko na Najeriya ko na wata al'umma ko a gidanka ba kuma mun ce jagoranci bai da rawar da zai taka ba. To amma jagora ba zai nasara ba idan babu haɗin kai da gudunmuwa da goyon bayan mm. mutanen da ke jagoranci. Kowa ne ne jagora. Mm. Idan kai soja ne ka je fagen daga, idan ka juya kai ne kwamandan ka juya yaranka duk babu kowa tare da kai sun kauce. Mm. Ba za ka iya faɗa kai kaɗai ba. Gaskiya. To, gyaran ƙasa Abin da ake kira da turanci ne joint and collective responsibility wato nauyi ne da ya hau kan kowa da kowa kuma kowa na da gudunmuwar da ya kamata ya bayar wannan gaskiya to babban kurin da muke muna tunanin in a gida ne kowa dai mai gida mm-hmm. in a unguwa ne kowa mai unguwa in jiha je mm-hmm. kowa gwamna kuma hukuma ce a eh, ce eh, shugaban eh, hukuma ko kuma shugaban kasa To waɗannan fa wakilai ne kawai. Gaskiya. nan mu ne za mu ba da ita, kuma mu ne za mu ba da haɗin kai, kuma mu ne za mu jajirce. To idan ba a same ta wurinmu ba, ba za a yi nasara ba. Mm. Wannan shi ne, to kamar da nace hanyoyin nan suna da yawa amma fa sai an yi hakuri. gyara ba kamar saitin agogo ba ne ko cire tayan mota ta faci kawai ka cire wannan kasa wannan ka ci gaba da tafiya. Yadda banna ba ta zuwa lokaci ɗaya. Mm. To gyaran ma baya zuwa lokaci ɗaya. Yadda ciwo baya shiga lokaci ɗaya. Waraka ma ba ta zuwa lokaci ɗaya. Yanzu halin da muke cikin Najeriya. Ina miki tabbaci Hajiya Zainab. wato idan da akwai lokaci muka bibiya tushe ana maganan kusan shekara hamsin kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har muka zo ga matakin da mun durƙushe abubuwa ne aka fara kaɗan kaɗan tana kaɗan kaɗan tun tana na wanda za a iya gyarawa tun ana abin da za a iya gyara ana za a iya managing dai ana ba a magani ba ka san abin da ke faruwa ba ba ma wanda ya damu mm. to har aka zo matsayin da ake ciki to gyaran nan zuwa matsayin da kowa watakila zai ce san barka mm. to ina muke tabbacin watakila mu dai kila masu shekaru irin namu kila ba za mu gani ba amma kuma za a rika ganin hasken abubuwan suna da haske na nuna ba to babban kira ga al'umma shine wato na farko dai kowa ya koma ga Allah mai imani da Allah kuma mai imani cewa duk abin da ya farko zai ƙarshe kuma komai tsanani sauƙi zai zo na biyu kowa ya saisaita kanshi duk wata tsinuwa wani zage-zage wani barkwanci wata ƙiyayya ba abin da zai gyara doka ce an yi kuma ban yi zaton wata gwamnati ba a yanzu za ta tsakatar da wannan amma akwai kila na san hanyoyin da za su bi su kama al'umma sauki to amma kai matsayinka na malam wane ko mr wane ko hajiya wanci kafin wani neman maka sauki to ka nema maka kanka sauki to muna kiran wannan din lifestyle change da turanci wato ka dubi kanka da kanka kamar yadda ku mata kuke daukan madibi ku duba fuskar ku mm. menene kake yi daga cikin abubuwan da kake yi wane ne ma bai da muhimmanci wane ne bai da wane ne bai da amfani mm. mai amfanin ma wace hanya za ka yi bi ka bi shi cikin sauki mm. to irin waɗannan abubuwan kuma a zamantakewa ana buƙatar taimake keniya. makwacin ka baya da shi addinin mu abin da ya nuna mana kenan gwargwado abin da Allah ya hore maka taimaka mishi haka addinin mu ya koya mana cewa ma ba kama da imani makwacin kai kwana da yunwa kai ka cika cikin ka muna yin haka ba mai to sauƙin nan sai mun neman mu mu da kanmu mu neman mu kan masauki mu taimaki juna yan uwanmu to wannan dai kira shi ne ga al'umma ita kuma gwamnati ta duba hanyoyin da za a kawo mu al'umma sauki a duk duniya ana yi kuma najeriya ba za ta zama ta daban ba eh. to masha Allahu malam muna godiya mun gode da wannan dama da ka bamu da lokacinka da ka bamu da fata wani lokaci idan mun bukata za ka bamu aran lokacinka haka. Insha Allah ni ma na gode. To muna godiya. To masu kallo kun dai ji yanda malam yi mana bayani daki daki ga hanyoyin da aka bi domin ga hanyoyin da za a bi domin kare wannan matsala na na, na taɓarɓarewar tattalin arziki gashi nan kuma da ya jawo kuma hankulan mu da mu rika taimakawa mu. To da fatan waɗanda aka yi domin su za su ji su ilmantu su kuma faɗakartu. Duka-duka a nan za mu tsaya za mu nan zamun shirin namu. Za ku iya samun wannan da ma wasu ƙayatattun shirye-shiryenmu a shafukanmu na sada zumunta kamar su Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok Demokradiyya TV sai kuma shafinmu na yanar gizo www.demokradiyyatv.com.ng domin tallata hajojinku ko ba da gudunmawa ko ɗaukar nauyi za ku iya tuntuɓa mu ta namban wayan da ke kan akwatin talabijin ɗinku. A madadin shugaban gidan talabijin na Demokuraɗiyya TV Mustapha Haruna Khalifa, sai baƙonmu wanda ya taya mu gabatar da wannan shirin. Ala Abdullahi Abubakar Gwando. Sai kuma abokin aiki na da ya ɗauke mu kuka je mu ka kuma ga mu rangaɗas Malam Bilal. Ni Zainab Idris nike cewa ina kwanan ku.